طيب، من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na matnin risala wanda fadilati shaykh abu muhammad abdullah bin abi zaid alqirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala littafin da yake bayani dangane da ilimin furu'a bisa mazhaban al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin nan da yake bayani dangane da abin da ya kafi shufu'a da kyauta da sadaka da hubufi ko wakafi ko umra da jingina da kayan aro da ajiya da tsintuwa da kwace ko kuma ta'addanci waɗannan matsaloli dumala ya yi bayani a kansu ko ya ɗauko bayanai a kansu tiriyan-tiriyan za mu taki daga inda malai ya ce wa man haɓasa daren darasi na hamsin da takwas haka ne ko duk wanda ya yi hobosin gida already a darasin da ya gabata na riga na yi bayani akan abin da ya shafi hubusi to sai dai kuma a nan bayani akan hubusin nan ya ɗan yi kama da wakafi ya yi kama da umra ya yi kama da rukuba suna kama da juna sai dai mai risala ya tafi akan cewa idan mutum ya yi hubusi ya ba da wani abu ya bayar fi sabilillahi ne ba zai dawo wajensa ba har abada amma idan ya yi umra abinda ake nufi da umra ko umra ba umran da ka sani ba wanda ake zuwa makka da madina ko wanda ake yi a ainihin makka ba wannan umra ake nufi ba Abin da ake nufi da wannan umra shine a kawai za ka samu wani mutum ka ce gashi ka baki gida ya zauna har zuwa rayuwarsa ana yi ko ba yi eh, ana yin haka har zuwa rayuwarsa saboda haka karatun da za mu yi ya ɗan shiga cikin juna shi yana maganan hubusi shine abinda aka tsare ki aka ba da kifi sabilillahi ka ce ga wani gida nan ka bayar fi sabilillahi mutane su ringa zama wani lokaci kuma mutum zai ce gidansa ya bari hubusi ma ainihin zuriyarsa yaushe zuriyarsa za su kare an gane ko sannan kuma mutumin da ya ce gaki ya ba da gida ma wani iyaka rayuwarsa to wannan dama-dama amma da ya ba da gida ma wani sai ya ce da kai da zuriyanka to ya ke zuriyansa za su kare ina fata an gane to saboda haka kowane akwai hukuncinsa inda kun gane wannan zubin to ku biyo ne a hankali domin ku ga hukuncin kowane ya yake eh, amma asali da hobo sai da za a yi wato hubusi da hausa ka ke fada da wakafin da za a yi duk ana yin su ne saboda Allah mutum yana neman lada a wajen Allah mu abinda muka fi sani a yanzu wanda ya fito fili shine masallaci da makarantar islamiyya duk mutumin da ya gina masallaci ya dauki masallacin nan ya ba da al'umma to wannan hubusi ne wakafi ne ma Allah hubusi ne wakafi ne wa Allah ba wanda ya isa ya sayar ba wanda ya isa ya ba da kyauta kuma shi bai isa ya fasa ba warai da gaskiyan ka riga ka gina masallaci aka fara sallah wajen zaka zo ka ce ka fasa ne sai dai idan ka kaya irin gidajen nan na GRA aka dan yi wani Allah ga naka wani dan cakwat. a cikin yayanka aka samu wani dan iska ya mallaki gefen wajen yana iya rusa masallaci ya garejin motarsa ko ya rusa masallacin ya yi shagon da matarsa za ta rinka wanke kai din kayukan mata idan sun shigo ana yi ko ba yi amma duk wanda ya ce ga fili nan na masallaci ne ko ga masallaci nan to wannan mun sani hubusi ne wakafi ne ilaki ya nisa'a ina fata an to wannan kenan to mutumin da ya ba da hubusi ko wakafi kuma mai iyalansa fa Ya ce zuriyansa gidan nan a bari wa zuriyata to shi ma wannan ya kyautata musu ne saboda ana nufin talakawa daga cikinsu waɗanda ba su da inda za su fake to za su zauna a gidan nan ma ba a kyauta ba a sayarwa ba za a canza ba sai bisa wani dalili amma na muku bayanin cewa an samu matsaloli a ire-iren waɗannan za ga wani babban mutum ya gina babban gida ya tafi ya tafi lahira ya ce gidan kar a sayar kowa ya zo ya zauna a gidan har zuwa illa masha Allah sai kaga bayan ya mutu an rasa wanda zai rike gidan an rasa yadda za a yi a kula 'ya'yansa ko matansa ya ta samu rigima to karke sai a zo a haɗu da shari'a kwamishin ko kuma da ainihin malamai sai a zo a kasafta ya fi sauki ina fata an gane sannan mutumin da ya ɗauki masallaci ya bayar ko makarantar islamiyya ba wai private nasa ba in ka gina makarantarka ka gina private ɗinka ne kaban wajen neman To toron da ka bar duniya iyalanka su za su raba waɗannan ajujuwa waɗansu ku bar shi a ajujuwa waɗansu kuma su mayar da shi gidan haya to amma dai kai ma ka sani daga lokacin da suka gada suka mayar da shi gidan haya ko menene to islamiyyar da kai niyya daga nan kuma ladan ya tsaya ina fata an gani amma ka gina islamiyya ka ce community mutanen anguwa ga islamiyya fi sabilillahi to ba wanda ya sai sayar ba wanda ya sai bada kyautan islamiyyar nan ba wanda ya isa ya canza sai dai idan zai canza da abin da ya fi wannan ina fata an fahimta yanzu kamar islamiyyan masallaci masallacin nan suna da islamiyya an completed to kaga wannan islamiyya ba na kowa bane ba na babban liman ba ne ba na ƙaramin liman ba ne ba na ɗanɗani ba ne kai amma mutane akwai neman magana wai limamin da suke karfe-karfe ne sai ka ji wani yana cewa an an baki ɗani to wanda ya fi karfin ɗani ya yi ai ba ɗani yake yi ba tun da an zaki ya zama liman ya fi karfin ɗani a ƙarƙashin wannan mutumin da ya kai mota ya ba da kungiyar dawa ko ya ba da izala to ya dauki motar nan ya bayar ne a matsayin wakafi wani malami ko shugaban da'awa bai isa ya mallaki wannan mota ya mayar da ita tasa ba ya bayar da ita ne har illa ma Allahu saboda haka ba mai mallaka sai dai ran da motar ta lalace ko ta gagara to ana iya sayar da ita amma ga masabar malikiya sun ce sai dai a bari ya lalace haka amma zance mafi inganci duk abin da ya lalace na gida ko na makaranta ko na mota ko wani abu to za a iya sayarwa a ɗauki kuɗin a ƙara kan wani abu ko kuma a yi wani wakafin da shi daban saboda yan mota ta lalace aka sayar da mota aka gagara sayan wata mota to shikenan sai a tone wa mutane bohol kaga bohol ma tana nan ma damatis samawatu wal ardu illa ma sha'a rabbu har illa ma sha Allah ku ina fata an fahimta to mu dawo ɗaya bangare shine mutumin da yace ma wani ga gida nan ka zauna iyakacin rayuwarka a da ana yin haka to sai Allah ta'ala ya kaddara mutumin nan da aka zaunar da ke yana da shekara arba'in bai mutu ba sai da ya kai shekara tamanin lokacin da ya mutu wanda ya sa a gidan ma ya mutu mai yiwa 'ya'yansa ma duk sun mutu to a ka'ida duk wanda ya saka wani a cikin gida ya ce iyakacin rayuwarsa to ranar da ya mutu wannan gidan ya koma hannun wanda ya bada gidan idan baya nan ya koma hannun magadansa bambancinsa da ka bada mutum gida ka ce hadda zuriyansa wanda mu anan ba mu yi ba in ka ce hadda zuriyansa to ka baki kyauta ne don baka san lokacin da zuriyansa za su kare ba saboda haka babu yadda za ya dawo da gidan an fahimci wannan matsala da kyau to a nan wannan littafi ya ambaci hubusi ba yadda za a yi a dawo da ki, kamar wakafi kenan ya ambaci umra ga wani mutum zuwa ƙarshen rayuwarsa yana mutuwa ya koma ga mai mallakan abin amma idan ya hada hada zuriyansa to kamar ya baki kyauta ne har abada shi haka ya yi bayani sai dai kuma a waɗansu littafai za ku samu bayanin akasin haka ne to ba zan yi bayanin akasin haka ba don kada rusa wannan bayanin da na muku saboda haka mu karanta abin da aka kawo a cikin littafin mu lallaba mu wuce haka Na wa man habbasa daran duk wanda ya hubusin gida ya tsare to fahiya alama ja'alaha alai wannan gidan yana kan abin da ya ajiye a kai in hizat kafla mautihi idan an keɓance kafin ya mutu don wani lokaci mutum ya kamfani haka ne lokacin da bai da lafiya eh, lokacin da bai da lafiya amma da so samu ne tun kafin kai rashin lafiya ka faɗi haka musamman waɗanda suke faɗa a gidajensu wani zai ce ko na mutu gidan nan kar a raba gado ko na mutu gidan nan kar a raba gado saboda akwai bambanci tsakanin wannan magana da ka faɗe ta a lokacin kana da lafiyanka da kuma lokacin da baka da lafiya akwai bambanci idan baka da lafiya bayan ka mutu magadanka suka yi waye, to za a duba a gani gidan idan bai wuce ɗaya bisa ukun abin ka bari ba to shine za a tabbatar da abinda da ka yi umarni amma in ya fi karfin ɗaya bisa ukun abin da ka bari kun gaba magana saboda za su ce me yasa baba bai yi magana tuntunin ba sai da ya ga rashin lafiya ya kama shi kwarai da gaske shine mushkila don haka duk wanda ya hubusi kamata yi ya kebance shi tun kafin mutuwansa walau kanat hubasan hubusan ko da hubusi ne ala waladi hisagir a bisa ɗansa wanda yake ɗan karami jazat hu lahu ya halatta ya kebance masa Shi ne kamar wanda yake hubusi ma zuriyarsa za a iya samu a ce to waɗannan muna ganin waɗannan yara ƙanana ne to ni dai na yi musu hubusin wannan to shi kenan sai a tsare musu sai dai kuma kunga yana so ya mayar da mu babin kyauta eh, idan mutum yana da 'ya'ya da yawa ya dauki kyauta ya ba da wani dan bai ba da sauran 'ya'yan ba a musulunci bai halarta ba wasu malamai sun ce haramun ne wasu malamai sun ce makaruhi ne mai tsanani sai dai idan akwai dalili akwai ɗa mai biyayya akwai ɗa ɗan tawaye saboda haka kana iya ba da kyauta wa mai biyayya ɗan tawayen ka hana ki wasu malamai sun ce wato haka ya halatta sun goyi bayan haka kaga ke sai ka samu wani dalili ko a samu mai lalura a samu wanda yake kakkarfa zai ka ce mai laluran nan mai yiwa in ya samu iyalai zai rasa yadda zai yi to ka baki gida daga cikin gidajenka shi kuma lafiyayye ka ce ya hakuri to kaga saboda wannan dalili to ko kotun koli na duniya aka je za a ce eh akwai dalili tun daga abu a zahirin ce ina fata an gani don haka duk wanda ya yi hubusi ma yaronsa karami to ya halatta ya keɓance masa ila an yabluga har zuwa lokacin da zai balaga wal yukriha lahu sannan kuma ya fita ya sanya masa haya a ciki wala yaskunuha ba zai zauna a ciki ba fa in lam yada sukunaha hatta mata batalat idan bai bar zama a ciki ba har sai da ya mutu to batalat hiya zatuhu keɓance wannan ya lalace amma malamai da yawa masu sharhi suka ce abin da ya kamata a ce ne batsala ba batsala ba kun ji mai sharhi yana gyara ma wanda ya rubuta littafi eh batsala al hubusu hubusi ya lalace kuma haka ne saboda yan kai hubusin abu baka bar ka keɓance waɗansu baka bar amfani da shi ba to kamar baka keɓance shi ba akwai matsala kun ga wannan da bambanci idan ka bari wa iyalanka ne already daman kana cikin gidan sai ka ce to kar araba to shi da bambanci wannan wa iyalanka ne amma mu waɗansu mutane ne to kamata ya ka bar zama a wajen in ko ba haka ba to ka ba da wani waje daban inda ba ka zama a wajen wa in inin karada man hubbisat alaihi idan waɗanda aka yi musu hubu sai suka kare to raja'at hubsan ala aqrabin nas bil muhabbati ko bil muhabbiti to wannan hubusi zai dawo zuwa ga mafi kusancin mutane ga wanda aka yi ga wanda ya hubusi din yawmal marje a ranar dawowa mutumin da yake zuriyarsa gaba daya sai ayansa suka kare jikokinsa suka kare aka bar tattaba kunnensa tattaba kunnensa na akwai na 'ya'yansa maza akwai na 'ya'yansa mata to za a duba waɗanne ne suka fi kusanci ko waɗanne ne suka fi tsananin bukata to su ne za a ɗora su to sai dai kun san shi ne wa zai kula da gidan eh? idan aka ba da dangi wa zai kula da gidan to a yanzu kuma in an ba da talakawa zai guda kula da gidan to wannan yana daga cikin muhimmancin kungiyoyi na addini wanda suke da kyakkyawan manufa saboda yan ka ɗauka ka ba su su za su naɗa kwamitin da za su kula da wannan amma duk wanda ya mutu ya bar gidansa a hannun zuriya to karken ba a yi sa'a ba gidan nan sai ya zama fili saboda ba wanda zai yadda ya zo yana kake kudinsa a haka kuma kun ga ba gwamnatin islama ba ce balle a ce za a zo ana gyarawa kai ko gwamnatin islama ce za ta zo tana gyarawa ma zuriyan wani ne ko za ta gyara na talakawa ne na talakawa za ta gyara ya zan akwai gwamnatin islama gwamnatin islama ke dangawa yanzu ga wannan fili wani bawan Allah ya zo ya bada filin ya gina masallaci ya dauki masallacin ya dankawa community su suke kulawa da masallacin daga lokacin da aka gina masallacin nan zuwa yanzu naira miliyan nawa aka kake wanda ya gina masallacin ko wanda ya ba da filin shine ya kashe daga aljihunsa shi ya riga ya fita daga hannunsa kwamiti su suke rike da ki, to haka ma in aka samu islamiyya wanda aka yi na kwamiti, shi ma za ka samu dole a samu kwamitin da za su ringa kula da ki. idan akwai gwamnatin islama ita za ta karba kamar yadda yake a da a gwamnatin islama ana ba da wato ainihin gudumawa iri daban-daban kamar da wakai da raƙuma wani lokaci ma wani zai zo ya ɗibi dabbobi kamar awakai da tumakai ya ce gaki ya bada wannan wakafi ne to gwamnatin islama sai ta nemi makiyayi tana biyansa sai a danka a hannunsa yana ta kula da wannan kamar yadda za a ɗauki gona a bayar sai a danka a hannun wani yana kula da gonan idan aka noma abinda aka samu sai a dawo da shi wajen gwamnatin islama sai ta yi ayyukan yau da gobe da shi saboda haka yanzu ka dauki mota ka ba masallaci su za su rike ka dauki mota ka ba da kungiyan addini su za su rike su kula haka ma in ka dauki gida ka bada da kungiyan addini za su kula da gidan amma in aka bari a zuriya ne to karshe manufan ka lalacewa za ta yi gaskiya saboda babu tsari shi yasa muke ce kada mutum ya yi haka in dai zuriyansa ne gara ya bari su raba gado kowa ya dauki nasa wanda zai sai da nasa ya sayar wanda zai gyara nasa ya gyara amma ga kungiyoyin addini duk wanda ka gamsu da su suna aikin addini to kana iya ba su wakafe ko sai ka danka a hannunsu a zamanin annabi ana dankawa a hannun ɗaiɗaikun mutane wanda aka yarda da su ko ma za ka iya ba da wakafin abu amma kana rike da abin kai kake kulawa da shi ta zuwa lokacin da za ka bar duniya sai ka danka a hannun wani in kuma ka yi iyakacin a rayuwar ce wato za ka rinka yin wannan to bayan ka bar duniya sai ya koma hannun magada za ka samu wani yana da kamfani a kamfanin zai ce duk lokacin da aka samu riba to na yi alkawari zan kasa riban nan kake goma zan ɗauki kake uku in ba da talakawa da masallatai da menene wannan fa ba zakka bane to kaga wannan ran da ya bar duniya wani ya zo ya gaji wannan keya zai ci gaba da yi ai ba zai ci gaba da yi ba ina fata an gane to kar mu rikice da yawa wa man a'mara rajulan amma wanda ya raya wani hayata hu tsawon rayuwarsa daran a cikin gida sai mutumin ya mutu ya bar duniya to at ba'da mauti saqin milkan li rabbiha lalle wannan gidan zai koma mallakan wanda ya bada gidan a ranar da wanda aka sanya shi a gidan ya bar duniya ko me yawan shekaru ina fata an gani amma wajen su malamai in ka ce ka ba da umra ne to shi kenan kamar ka bayar fi sabilillahi ne ba maganan dawowa amma a nan sun ce sai dai in ka ce hadda zuriyarsu to shine ba maganan dawowa wa kazalika in a'mara aqibahu fanqaradu to a nan ya ce haka ma idan ya ba da iyalansa suka kare kakaf gaba daya sai dai yana da wahala da kai da zuriyanka sai zuriyan suka kare kakaf babu kowa wanda ya ba da kubusin yana nan da rai to sai karbi gidansa ina fata an gani eh bi hubu amma banda hubusi kamar yadda ya mana bayani a baya fa'in matal mu'miru yau ma'izin idan wanda ya rayar da wani a gidansa ya mutu kana liwarasatihi yau ma mautihi milka to wannan gidan ya koma ga magadansa mallaka saboda haka su ma sai su jira su yi dako wannan mutumin da aka ajiye su ko wanda suka gaje ki ya ajiye ki a gidan har zuwa lokacin da zai bar duniya sai gidan ya dawo hannunsu sun ga kenan ake wannan ya gwada randa wanda ya rayar da wani ya saka ki a gidan ya mutu to gidan bai zama gado balle ya raba ba za a sake a cikin gado ba ina ba ta gane dole sai an jira mutumin ya mutu to sai dai malamai suna saɓani mutumin ya rasu shi wanda ya ba da gidan wanda aka ajiye shi a gidan bai rasu ba magada suka karba ana cikin tafiya sai magadan nan suna ta karewa suna ta karewa sai aka bar waɗansu daga cikinsu kwazan kuma sai wanda aka je shi a gidan sai ya rasu to in an taki za a raba gado har da wanda suka mutu kafin mutumin da yake zaune a gidan ya rasu za a raba da su ko koban da su To wannan bayani na alkalai ne in wannan rikici ya kaure to manyan alkalai su za su zauna su yi nazari ko akwai wanda zai warware mana akwai jikan wani alkali eh, na'am wa man mata min ahlil duk wanda ya mutu daga cikin waɗanda aka yi masa aka yi masa hubuthi fa nasibuhu ala man baqiya to rabonta yana kan saura misali da yazo sai yace ce da wani da wani da wani da wani na ba su hubusin gidana waje kaza su zauna don ya keɓance ko ya ambace wanda yake son a basu to a ka'ida sai ɗaya ya rasu daga cikinsu to ba za a kawo wani ya maye gurbinsa ba idan ɗakuna ne dama ya gina su guda ɗaya ɗaya to sai ya ba sauran su za su yi amfani da wannan ɗakin sai ya duba gani wane ne ya fi tsananin bukata a cikinsu sai ya kara masa ba a son a shigo da wani domin kada ya rikita musu lissafi ina fata an gani eh. wa yunkaru fil hubusi a wajen ajiya na hubufi na gida ne ko na gona ne ko na rabon kuɗi ne in aka ce kuɗin hubufi ne kun san ba wai kowane in aka ba da hubusin gida ko kafin gida ba lallai sai kasa talakawa ciki ba yanzu misali wani ya ɗauki gida ya ba da masallaci ya ba mu hubusi eh, ya ce ga gida nan dan a GRA na ba ku hubusi to wane ne zai je zauna jiyare liman ko ladan ko shugaban kwamitin masallaci wa kuke gani ya kamata ya je jiyare ya zauna liman da wata rana za a zo sallah ya ma baya nan to abin da ya kamata mai yiwa kwamitin masallaci da suka zauna suka ce gida a gra kuma sannan masallaci na rafin albasa to me ya kamata ya kai ta tattaunawa sai aka ce to a kenan limaman nan ku zauna inda kuke kowane ladan shi ma ya zauna inda yake gidan grn nan dama akwai kudi a asusun masallaci a je a dada gyarawa idan aka gyara a samu haya a bayar na shekara guda don aka karko kudin haya kun ga gra kudi ne mai kauri to nan idan aka zo sai a raba amma ka san babban liman ya fi yawa suna can baya kunce shi zai je jiyar ya je ya zauna eh, ina fata an gane saboda haka ba lalle abinda aka ce a yi amfani da shi din a amfani da shi ba su yan kwamiti suna iya duba maslaha abinda ya fi dacewa amma abin da ake so yadda mutum ya ba da hubusin nan to a yi kokari a kiyaye hubusin nan kar a lalata sai dai in akwai matsala to in akwai matsala to shine ana iya canzawa da wani abu amma a nan wasu malamai su suna ganin ba za a canza ba na'am zai mala ya ce wa yusaru ana fifitawa fil hubusi a cikin hubusi ahlul hajati wanda suka fi tsananin bukata bi sukuna da zama walgallati ko cin moriya algalla ne cin moriya saboda haka an ba da haya ko an noma gonan an kawo amfanin to sai a duba wanda aka ce a taimaka musu sai a taimaka musu yanzu idan mutum ya zai ba da gidansa ya ce ni na ba limamai ne to ka gaban da lada ne ƙwarai da gaske kuma ban da yan kwamiti amma da ya ce na ga wannan gidan ki kuma na bada da ya samu wani gida a lungun doya inda mota ba ta shiga sai ta ce ya da sai ya ce ya bada ladanai to kaga da limamai eh, <laughs> Allah kyauta duk abinda mutumin da ya bada abu ya faɗa na ka'ida na sharadin ba ya saba wa addinin Allah ba dole ya kiyaye dole ya kiyaye sai dai idan masu rikon abin sun ga wata maslaha wanda tafi cancanta to ana iya fifita ta wa man sakana duk wanda ya zauna a wajen hubuti fala yakhruju li ghairi to ba zai fita saboda waninsa ba illa an yakuna fi asli al-hubuti shartun fayamdi sai dai idan asalin hubutin akwai sharadi to sai a Ya yace gidan limamai ne to ana cikin haka sai aka cire ka daga limanci sai a cire ka daga gidan gidan ladanai ne sai aka cire ka daga ladanci ike na sai a cire ka daga wajen ina fata an gani wala yi ba ulhubusu wa in kare ba to inda rikicin yake kenan ya ce hubusi ba a sayarwa ko da ya rushe ko ya rushe ba a sayarwa don ba a sayar ba ya za a yi da shi wasu malamai sun ce akwai hubusin da aka samu tun daga magabata haka aka zo aka gansu wajen a rushe a lalace to a duniyan yanzu ko ka bar waje ma baka gyara ba baka abin nan mutu wani zai zo ya mamaye da zalunci shi ya mun mun goyon bayan waɗanda suke cewa su kwamiti su duba su ga abin da ya dace don wani zai iya gina masallaci masallacin ya rushe ko kuma masallacin ya kasa to idan masallacin ya kasa kenan sai a zo a yi abin nan to yanzu ga masallacin mu can ga ainihin masallacin da aka fara lokacin da ya zo ya cika sai aka ce to a rushe ne ko abin nan sai wasu ka ba da shawari suka ce a'a tun da an gina wannan kar a rusa wancan akwai dabaran da za a yi amma yadda shi ajujuwa tun da yara suna karatu a ciki shikenan yanzu wa zai zo wajen ma ya gane cewa masallaci ne eh ba za a gane ba saboda ya riga ya shiga gaba daya ba mamaki wani ya yi tunani ya ce a to shi kenan wanda ya bada wancan masallaci ya abu na shi ladansa ya zaya a can to ko ya zaya a can cikin haraba yake su kuma waɗanda suka ba da waɗannan filayen ko suka zo suka yi gini daga baya ba domin shi ya bude kofa ba su za su samu dama ne aina ba za su samu dama ba to shi yasa babu bambanci yanzu da za a samu makaranta a wani wuri a ce an gina wancan makaranta idan kwamitin masallaci suka zo suka ce a rushe wannan ginin amma yadda ke fili ya zamo haraba daidai ne ina fata an fahimta to waɗansu masallatai kuma za ka samu ma masallacin a gefe yake masallacin yana gefe to ga wannan fahimta ba yadda za a yi a sayar sai dai a kyale masallacin to amma ɗaya fahimtar idan an zo an samu masallacin a gefe an yi wani babban masallaci to sai a zo a samu sai a ce to wani ya zo ya sayi wajen in ya ga dama yana iya saya wajen ya mayar da shi shago amma abinda ba a so ne wanda ya bayan na asali kuma ya sake sayan wajen don an samu matsaloli ire-iren waɗannan da yawa problem ɗin ne. wanda ya ba da wajen idan ya zo ya sake saya to abin ya sake dawowa hannunsa sai dai idan a cikin gidansa ne a manne wannan saboda lalura sai a ya lalura amma a wani gefe ne gara a samu wani daban sai kwamiti su sayar masa sai su ɗauki kudin sai su tsura a cikin masallaci ina fata an gani saboda haka shi wanda ya bada wancan waje tunda an dura kudinsa a cikin masallaci an yi ayyukan masallaci kun ga ladansa yana nan ba zai yanke ba har illa ma sha Allah amma in shi ya saya to kuma ya sare ainihin ladansa ina fatan an gane wannan kenan eh, akwai wani wanda ya masallaci a irin jikin gidansa ya manna da gidansa aka zuwa na sallah aka cika har bakin hanya sai wani mai hali sai ya zo sai ce ah wannan gidan na gefe na waye ne aka ce ayi na waɗansu abin da ya ce da Allah su yi magana in sun yadda shikenan sai ya gina babban masallaci a wajen tsakanin wannan masallaci da yake jikin gidan wannan bawan Allah da wannan masallacin hanya ce kawai hanyar mota ce guda daya ina jin motoci biyu ma ba za su yi kiliya ba to sai aka zo ana dibi-dibi wancan masallacin ya za a yi ga babban masallaci wanda yin sallan juma'a ne ma za a iya yin sallan juma'a wajen idan ka ɗauko wani ka sayar masa jikin gidansa ne don da kaman garejinsa ne sai ya mayar da wajen masallaci sai ya yi babban get yana shiga da motarsa ya bata fili to ya za a yi idan an sayar masa abin ya koma gidansa to kamar ya sare ladansa sadakatul jariya kuma an mata targade to in kai ne ya za ka yi kun ga ƙarshen maslaha shine dole a bar masa tun da yana jikin gidansa ba yadda za a yi a zo a sayar ma wani wato za a shigar da wani cikin mallakanta wanda za a iya samun matsala ko yaushe to tun da lalura ta kama shi kenan kawai sai gyara wajen ya mayar da shi abin nan ko garejinsa ko kuma ya mayar da shi shago tun da already an samu abin nan ya dauki kudin sai ya bayar sai a sa a cikin wancan masallaci mu abin da muka tattauna muka ci abin da ya kamata yi kenan ya dauki kudin ya bayar bayan ya bayar kuma sai ce to shi yana jin nauyi ya sake mayar da wajen gareji da ya ce to bari ya bari yaro kawai ana karatu ana dan karatu a ciki wallahu alam ban sani ba ko har yanzu ana yi koyaya eh tunda wani bangare ne na gidan san kasa wani ya mallaka aka ce ya zo ya keɓance wato gidan zai zama wani iri to amma wanda yake gefe yana can gefe to kun gana iya sayar ma wani shikenan wannan ladan sai na gudana na'am wa yuba'u al-farasu al-hubus amma ana sayar da doki na hubusi idan ya tsufa sannan kuma yuklabu wanda ya haukace ko ya tsufa Wai da thamanuhu hofi mislihi ana ajiye kudin sa cikin misalin sa au yu'anu bihi fihi ko kuma a taimaka wato cikin sa eh, wato ga masabar malikiya sun amince wajen abin da ya shafi doki ana iya canzawa saboda in aka barki baya da amfani amma wajen gine-gine ne aka yi ta magana ya za ya ce waktulifa an yi saɓani fil mu'awadati wajen musanya bin raba ilharibi da ginin da ya rushe bi rab'in ghairi kharibin da ginin da bai rushe ba eh, amma a cikin sharhi za ku gani samar dani yana jin a cikin zamar dani wanda yake samar dani zai ga ya ce wa zahiru alman mafiya yawan malamai sun ce ba zai yi ba a bar shi haka amma zance mafi inganci ba za a bar shi haka ba don haka bar shi haka to abinda ake so a cimma na moriyan ba za a samu ba kun ga ladan mutumin zai kare to sai a sayar a canza da irinsa ko a yi ciko domin wani abu daban wannan shine hubusi da umra kamar yadda mala ya kawo sai warrahan jingina kun ga ya kawo mana wannan layi duk da kasancewa akwai bambanci tsakanin wannan da wannan izin ya halatta to mece ce jingina kwalatara eh, wanda bankuna suke yi kwalatara shine mutum ya je karban baki da ya je zai karbi baki mai bakin yana dan taraddadi sai ce ba zan baka baki ba gaskiya sai ka kawo mini jinginan wani abu sai ya ce to ga gona ta to sai a samu shaidu su shaida sai ya ce ga gidana na haya a waje kaza sai a samu shaidu su shaida ko ya ga mota ta a da su kuma suna ba da har dabbobinsu suna bayarwa wani zai ce ga saniyarsa kuma tana da nono ana tatsewa ko ga yan tumakansa ana tatse nono ko dai wani abu makamancin wannan malamai ma sukan je su ci baki su ba da jinginan littafansu kai Allah ya sauwake Allah ya fitar da mu daga kangin talauci kaga malami ya dauko da jalalaininsa da risalansa da akarinsa da muktasar ɗinsa da mudawwanansa da riyadu salihin da bulugul maram da arba'unan nawawiyya da ajurumiyya da sauransu akan bakin dubu goma ko dubu ashirin Allah ya sauwake to jingina dai za halatta saboda Allah ta'ala ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi tumina wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban eh faruhunum maqbuda farihanum maqbuda ya halatta ba da jingina amma anan malam zai jaddada mana a samu shaidu amma kuna iya yi ba shaidu sai dai idan babu shaidu rikici ya kaure aka samu matsala to shi ne babban amma kaga banki banki idan ka je za su dauki baki su baka sai ka gwada musu original takardun gidanka kuma sun zo sun duba gidan za su dubi kudin da kake nema kuma sai sun dubi kudin gidan haka ne ko kana neman miliyan goma gidanka bai wuce miliyan biyar ba za su baka ba sai dai ka nemi miliyan biyar a wajen su ko miliyan bakwai kuma gidanka ya kai miliyan goma saboda in ka gagara biyan miliyan biyar ko bakwai din nan to a arhan banza za su zo su sayar da gidanka miliyan bakwai su kwashe kudinsu ko ba ka bane in ya so kuma kai a barka a fankan fayau wannan ma in babu intanet a kai don idan akwai intanet a kai to sai sun sake binka sun karbi wani filinka a bakin hanya Allah kyauta eh, da yake mutane suna karban baki ba sa biyan baki sai Allah ya jefa musu fitinan bankuna masu amfani da riba kaga mutum ya je ya shiga rigima kana ganin sa fes kana ganin sa yana ta walwala wallahi duk baki ne ta bai ki na banki da zai mutu wallahi magadansa ba su da abin da za su gada in ba yi ta abu ma da ana sayar da yara yaransa za a sayar a yi cikon bakin sai kaga babu alheri a cikin wannan Allah ya kyauta eh musamman irin wanda suke abun nan samarin zamani su ba abin da ya dame su za ga mutum ya je ya danka gida mai kyau amma inda za ka bi salsala ka ganki yana ta walwala yana shiga mota mai kyau yana sa kaya masu kyau yana ta barazana sai ka samu gidan nan da ya gina mai kyau ya je ya ba banki yana hannun banki jingina ya karbi waɗansu kuɗaɗe, yana karkoliyansa da za ka karbi kudin ma ka hayayyafar da kudin ka samu abin da za ka biya su ka je ka biya su riban kuma ka ci gaba da biznes ɗinka masu hankali haka suke yi da wannan babu matsala sai dai kuma batun intanet kuma wannan kun je lahira kwayi bayani na warrahanu ja'izun saboda haka jingina ya halatta duk wanda ya zo karban bakin ka baka gamsu ba kana ganin zai gudu ko malami ne to ya kawo na abu ya kawo wani abu wala yatimmu illa bil hiyaza amma baya cika to sai an kebance abin domin duk abin da ka ba da jingina to sai ka kebance shi kuma an samu shaidu wala tanfa'u shahadatu fi hiyazatihi illa bi mu'ayanati al bayyina shaidu ba za su yi amfani ba wajen hiyaza keɓance abu sai idan an gani kiri-kiri shi yasa yake cewa abu ana son kiri-kiri wani lokaci za a ga mutum ya zo ya kawo takarda yanzu ba ga wani ya kawo takarda ba eh, ko da yake an je an duba an gani ya kawo takarda amma ya wuce wajen ya wuce ka'idan wajen ya wuce ka'idan lokacin da ka'ida kuma daman mutum ya ce karshen wata ya gagara biya karshen wata in an samu mai sassauci zai ce na kara maka wata guda idan ya gagara to kawai sai a sa wannan abu a kasuwa ko mutumin yaki ko ya so wanda ya bada bashin ya karfi rabarsa sauran kudin kuma ba da mai dama amfanin jingina kenan amma asalin bashi ana bayarwa ne saboda mutunci in akwai mutunci wallahi ko shaidu ma ba sai an neme su ba Allah ta'ala ma bai ce wajibi ne a nemi shaidu ba inda akwai mutunci tsakanina da kai ustaz ka zo za karbi baki to zan iya daukan ko nawa ne in baka babu wanda ya sani ba lalle sai na rubuta ba amma an kace karshen wata to ka kawo min karshen wata amma ka zo ka karbi bakin naira miliyan gudanawa shike nan da lokacin biya yayi kusa sai ka bar zuwa wajen karatu bana ganin ka to yana mun ishara cewa kai ustaz din dan ciwatuwa ne saboda ba lalle ne idan lokacin yayi in same ka ba kuma mutane suna yin haka da yawa hatta malamai mutum ya ci baki ba zai biya ba wani ma sai ya haɗu da kai kawai sai kama gemunsa ya yi haka bayan ka ci baki lokacin baki ya yi kaki biya ka kama gemu ka yi haka ana ta baka ka ci aibin manta ba yanzu kai kana malami kana ganin tsakani da Allah ya yi wannan wazi yana yi ma mu karan kanmu ne saboda akwai masu wannan mummunan hali a cikinmu. amma kuma ka zo ka rike lasfika kana wazi wa mutane Tsaron ma tsakani da Allah to gaskiya mu ma mu ji tsoron Allah a ji tsoron Allah idan za ka ba da bashi wa mutum ce ba tare da a rubuta ba musulunci ya yadda da wannan idan ka ce a rubuta musulunci ya yadda da wannan bai hana ka ba saboda yana akwai taraddadi sai ka ce a rubuta har da shaidu idan taraddadin yi yawa sai ka ce ba za ka ba da bakin ba sai an baka wani abu ka dafa saboda wani ke tururin kudi yake so yana da kadara baya son ya rabu da kadara to ya baka kadaran ka rike sai ka ba shi zuntururin kudin zuwa lokacin da kai yarjejeniya in ya gagara biya sai ya sayar da kararan nan saboda asalin ba da baki taimako ne to kaga ko bai kamata a ce an tozarta amana ba karkashin wannan ina fata an gani eh, saboda haka jingina ga tsarin yadda ake bi idan an ware jingina a kafa shaida wa da malun rahani min almurtahi ne fi ma yugabu alai wala yatmanu ma la yugabu alai wato lamuni na ainihin abin da aka yi jingina din yana kan wanda ya bada jingina din. in ka dauki mota ka bayar sai aka samu motan akwai matsala to matsalar na wanda ka baki jingina baki zai gyara motan ba kai zaka gyara mota saboda already dama akwai matsala musamman abin da yake normal kowa ya riga ya sani amma kai da aka baka jinginan mota ka karbi mota to a ka'ida yanzu kamar irin motoci ita ba a zuwa ajiye ajiye mota wata uku wata kida tana zaune ba tare da an tayar da ita an yi motsi da ita ba idan ka karbi mota to ya kamata ka dan yawo a cikin gari kana dan yawo da ita cikin gari domin kada abubuwan ta su lalace to ka karba kawai sai wani wawan dan atababan kauye ya sayi sabon makin ɗinsa bai iya sosai ba kawai da ya zo sai ya taki maka da bamba kuma motan jingina ce to kaga wannan baya kan wanda ya baka jingina kai ne yake hannunka domin kai zaka biya ko yaranka inda ka ajiye aka je aka abin nan ka yi sakaci baka ka ajiye inda ya dace ba aka je aka bata to kai da abin yake hannunka kai zaka biya mutumin da ya ɗauki gidan haya ya bayar a matsayin jingina ko mutumin da ya ɗauki bishiyoyi waɗanda suke ƴaƴa ya bayar a matsayin jingina to kusan akwai abin da za a rinka samu kamar motocin haya ne mutum yana son kuɗi ruwan kuɗi sai aka ce ba da jinginan motocinsa na haya sai ya bayar kuma aka ci gaba da zurga-zurga da su to duk waɗannan abubuwan da na zayyana tun da already duk rana ko duk sati ko duk wata akwai balance ɗin da ake yi za a amfana a sayar da wani abu wanda yake yana da kima to kai da aka baka jinginan za ka ringa masa tari ko kuma ka bar ma'aikatansa su yi ina fata an gani ba zai yi ka karɓi jinginan gidan haya bayan ka ba da baki, kun sa lokaci ka karɓi jinginan gidan haya sai ka ce kuma kudin hayan a dauka a baka zalunci ya yi yawa ka tiri ba ne da wayo an gane eh, amma ɗan wani abu wanda bai ta kara ya karya ba kamar ya ɗauki waɗansu shanu guda uku sai ya baka jingina to yana iya yi wa baka abincin da bai ta kara ya karya ba malamai abinda suka ce tun da shanu ne suna bukatan su ci abinci to ka ciyar da su abincin wannan nono nasu ko madara na wannan zakani kuma na kan har zuwa lokacin da zaka mayar da su ina fatan an fahimta wannan shi ne. sai dai ana maganan matsala idan an samu matsala to matsalan da yake normal ne to yana kan wanda ya bada abin idan kuma ba normal ba ne, to wanda ya karbi dinginan to shi ne zai biya wa samaratun nakli arrahni lirrahin ya'yan itace na dabinai ba dabinai kawai ba sun manya-manyan bishiyoyin da suke ayaye da yawa kuma aka bada da jinginansu to na wanda ya bada da jinginan ne to kun ga za a ringa yin lissafi ko da abin haya in ana tara kudin ana tara kudin idan ya kai yawan kudin abin da aka ba da baki to shi kenan sai ya mayar da abin jingina kwarai da gaske wasu malamai kuma suka ce idan kun yi iyaka da ke to duk abin da aka tara ka baki duk abin da aka tara ka baki sai dai ku fahimta duk mutumin da ya dauki gidan hayansa ko motocin hayansa ya bada jingina ana tara kudin ana baki zuwa bayan wata uku zai kawo kudi sai wata uku ya yi aka ce kawo kudi sai bai kawo kudi ba kuna ganin wanda ya bada jinginan nan kuma ya bada dama ana tara kudin ana bada mai motan ko kuma wanda ya mallaki abin kuna ganin zai sassauci ba zai yi ba saboda duk kyautatawa ya yi, bai kamata kuma shi kuma a yi masa rakin kyautatawa ba an gane wannan kenan wa kazalika gallatu duwar haka ma cin gidaje walwaladu da ɗan da aka haifa idan bayi ne rahanun ma'al'amatin rahani taliduhu to shi ma ya zama jingina tare da uwarsa wanda ta haife shi ba da rahani bayan an yi jinginanta saboda haka ba za a ce wato yana da bayansa ya ba da jinginansu idan ya ba da jinginansu wanda aka ba shi jingina bai sai sadu da wannan baiwa ba in ya sadu da ita ko to dole ya yi laifi ko dai zina ko kuma ya zo ya saye ta karfi da yaji ta zama umul walad a cikin biyu dole ya yi da amma wancan lokaci lokacin da yake akwai bayi maza da mata to za ka iya ba da bayinka maza da mata a matsayin jingina manufan jingina idan ka gagara biya za a sayar da su a biya saboda haka yin akwai mata bayi a ciki shi kenan wanda ya ba da jingina ya samu inda zai rinka holewa ba zai yi ba sannan kuma idan ita ta haihu ka ce wannan riban kafa ne ba zai yi ba kamar yadda muka yi maganan gidajen haya da motocin haya da kuma manya-manyan bishiyoyin da suke da yaya sai dai abin bai takara ya karya ba wala ya kuno malul abdi rahanan idan kana da bawa yana da dukiya to dukiyarsa ba za ta zama jingina ba illa bi sharadin sai da sharadi saboda ana iya samun bawa wanda yake da dukiya kuma ubangidansa ya bar shi da dukiya saboda yana da hankali yana da nazuwa to sai ya bar shi yana jujjuyawa ba za a karba ba saboda ran da aka yi masa kitaba cikin sauki zai iya warwarewa wa ma halaka bi yadi aminin fa huwa min ar duk abin da ya halaka a hannun amintaccen mutum to yana daga cikin wanda wato yana kan wanda ya bada jingina da aka zo mutum da ya zo karban bashi sai aka ce ba za a bashi bashi ba sai ya bada motarsa ta shiga sai ya dauki motarsa ta shiga ko babur dinsa da yake hawa sai ya bayar da ya bayar sai wanda ya ba da baki ya ce gaskiya ne ba zan yi rikewa ba amma mu samu wani amintacce mu ajiya wajensa da aka samu amintacce sai aka ajiya wajensa an amince da shi aka ajiye mota a wajensa ko aka ajiye mashin a wajensa a'a sai da aka zo ranar da aka warware baki da aka ɗauko mashin sai aka samu babu salansa ko da aka ɗauko mota sai aka samu an sace batir ɗin wa zai biya wanda ya ba da jinginan sai ya ci haƙuri ƙwarai da gaske wanda ya ba da jinginan sai ya ci hakuri kun san dalili shi wanda ya karbi jingina ya ce ba zai ajiya wajensa ba a samu amintacce a ka'idan musulunci ko duk wanda yake amintacce ne aka zo aka tsora masa nauyi sai aka dan samu matsala ba tare da sakacinsa ba to baya biya saboda annabi ya ce amintacce ne tunda amintacce ne to haka za ku hakura saboda haka amintacce ne an sake salamsa ko da ke salamsa ya bai wuce dubu biyu ba ko eh, eh dubu na eh, eh, eh ko kuma batir batir ina jin dubu ashirin da biyar ne ko nawa ne eh batir din mota to misali to kaga wanda ya bada dinginan to shi zai dauki wannan hasara shi abin da malai yake mana bayani saboda ba yadda za a yi amintacce a je a tursa saki to wannan kuma shimfiɗa ne a matsayin abin da zai ambata mana na aro ko na ajiya duk hada duk mutumin da ya ba da aron abu ga amintacce abin ya lalace to mutumin da ya dauki aro ba zai biya ba sai dai akwai a ciki duk ajiyan da ka ɗauka ka ba da amintaccen mutum to ka amince masa ne duk matsalan da aka samu in babu sakacinsa ba zai biya ba saboda haka ka dauki kudinka naira miliyan daya ka je ka ba da wani amintacce to da ka je ka bayar a garin yaya garin yaya sai aka wace dubu dari biyu a ciki to sai ka haƙura karbi dari takwas in kuwa ka tilasta ki ya biya dubu dari biyun na to ka tabbatar gobe in ka sake kawo ba zai karba ba ko ba ka ba ne eh, daman wa yake ma ka kawo ai ka amince masa ne ka kawo to an cinye dubu dari biyu shi bai sanya aka yi ba kun zaman lokaci za ga mutane masu amana suna da mutunci su sukan ɗauka kowa ma amintacce ne ya karbi kudi ya ajiye a ɗakin sake wani bako ya zuwa ke yana lallekawa bakon nan munafiki ne ashe kudin nan ya biyo da ya zo kawai sai ya zare daman daurin abin nan irin wannan dauri dauri din nan dubu ɗaya ɗaya ne guda goma sai ya zare ɗaya sai ya zare na biyu sai ga kaka shigo sai ce maka sai an jima daman na zo kawai sai bisa kai maka gane ba daga baya aka zo aka girga kudi aka ce 800 ne ka ce aka ce ai miliyan da aka ba ka ce ni dai 800 a gani 800 ne ban sanya aka yi kuma kai din baka sani ba baka sanya aka yi ba to ya bi ruwa wannan 200 nan ya yi hasara saboda ba mamakin da a wajensa ne ya yi yaki ajiyewa a wajensa ne saboda miliyan din zai rushe duka ko ba ka ba ne wannan ne bayani wal aro amma hausawa sun iya kwafi al a aw sun ce yaɗin nan bitakididi au bi gairi takididi zo ana iya karantawa aro saboda aro taimako ne a musulunci kuma za ka ba da aro ne kana neman lada kamar bashi bashi ma shi ma taimako ne a musulunci shi yasa aka ce in ka ƙara wani abu ka ciri ba sannan ba yadda za ka yi ka ba da aro kuma ka ce a biya ka in haka ne to sai dai ka ba da haya ba hana ka ba da haya ba amma aro aro ne to sai dai kudi ba ba da aronsa ana ce rance yake bayarwa saboda kuɗi in ka bayar kuɗin da ka bayar ki za a sake dawo maka da ki ko kuma fartanyan da ka bayar ita za a sake dawo maka da ita eh fartanyan da ka bayar ita za a dawo maka da ita wannan shine aro amma kuɗin da ka bayar baki za a dawo maka da ki ba shine ake cewa rance ka bani bashi ina fata an gane amma mu a hausance da yake duk mutane sun zo kawai to a cikin mutane da gerawa da ningawa da sayawa da angasawa da wane ne duk an zo an hatsu ke sa ba a bambanta hausan in an gane shi kenan ok ningawa hausawa ne ta ba hausawa ba ne ta ina suka zama hausawa eh, fawa ne ko na'am wala ariyatu mu'addatun wato abin aro ana bayarwa ne yadda aka karba shine mu'addatu yadmanu ma yugabu alai wala yadmanu ma la yugabu alai duk abin da yake normal ne ba za a biya ba abin da ba normal bane shine za a biya ana ganin kama akwai sakaci a ciki min abdin ko da bawa ne au dabbatin ko dabba illa an ya ta'adda sai dai idan mutum yayi ta'addanci da ganganci yanzu za ka ga wani ya zo ya karbi auren makin ɗinka wallahi yadda zai buɗe wuta yana matse yana hura talanta kai ba za ka yi haka ba sai aka je aka samu matsala sai ya biya in kama rikice kace kai sai sabon makin ne kike na ya zo masa jangongo idan ka sake je ya biya sabon makin gobe zai sake ba zai sake ba mutum zai zo ya karbi ka kana tafiya a tamanin da saba'in shi idan ya zo zai taka ta wato a dari da ashirin saboda bati ne man taraka bati suddan faho jahilu Allah ya kyauta ai ba daidai bane eh an ce ana iya gane mutumin da bai da lafiya shine mutumin da yake idan nasa ne zai kiyaye in ba nasa bane ba zai kiyaye ba wallahi duk abin da yake ba naka bane za ka yi masa rikon wulakanci aro aka baka ko abin nan ne ko misalin ka dan samu dama kai ma za ka ɗana an baka aro inda za ka yi masa rikon wulakanci ba irin yadda za ka rike naka ba to kana da zuciya wanda yake ba ta da lafiya baka da kirki har wajen Allah kuma yadda mutum zai kiyaye abinsa in ya baka aro haka za ka kiyaye masa abinsa hmm. walmuda'u in qala wanda aka baki ajiya idan ya ce radatul wadiya ilai na mayar da ajiya zuwa gare ka suddika za a gaggata ki ko gaban alkali ne illa an yakuna qabada ha bi ishadin sai dai idan ya karba da shaida to wane ne za ka yi masa ajiya ya ce a kawo shaidu in haka ne ka rike kayan mana? yanzu malam baban gidan ka dari ko miliyan gudan ka zo ka same ni Allah ya gata malam ga ajiya da abun nan sai ce sai an kira malam Kabiru ya zama shaida sai karba zan yi idan na karba da aka zo aka yi abu na ce malam baban gidan aina mayar maka ce malam ba ka mayar min ba ka ce aina mayar maka sai ka je ka danna ni a kotun doya to ba na doya ka danna ni a kotun ba ko na ina ne ka kai ni a ka'ida tunda ka amince min ne ka abu na bi ruwa ina fata an gane saboda tuntunin abin da aka sani duk mutumin da yake mai amana ne mai abu wallahi baya wasa amma banda mutanen mu na yanzu eh saboda haka za ka kawo min ajiya ka riko malam kabiru ku zo shine shaida in na ga dama an karban ban ga dama ban ce ka tafi da abin ka ko ka bada malam kabiru shi ya ajiye Eh, ina fata an gane saboda asali duk wanda zaka dauki ajiya ka bashi taimakon ka kake so yi haka ne ko to shi yasa ba zai yadda ka fa shaidu ba amma in ya ce maka ka samu shaidu to ya maka adalci ya maka adalci amma mafiya yawa mutane sukan zo su bada ajiya ba tare da shaidu ba saboda an samu sahabban annabi akwai waɗanda suke karɓan ajiyan amma sai su rubuta su ce ajiyan da ka kawo mun mayar da shi baki zan rubuta a matsayin baki duran da kake so kwana ɗaya ko biyu ka faɗa mini to ya halatta saboda duk wanda ya kawo maka ajiya sai ka ce gaskiya ni fa ina business ba zan iya ajiye kudin nan haka ba zan yi amfani da wannan kudi ko yana da damuwa zan yi amfani da kudin amma duk lokacin da kake so to ka faɗa mini 24 hours before ko 48 hours before to dole ya kiyaye wannan in ya ga dama ya yarda da wannan shi kenan bai yarda bai dauki abin sai tafi saboda mai hajiyar shi ne mai wahala ko ba ka bane eh. to shi yasa duk wanda aka baki ajiya amintacce ne idan ya ce ya mayar to ya mayar ne ko a gaban alkali sai dai in akwai shaidu in akwai shaidu ya karba to wajen mayarwa ma sai da shaidu wa in qala zahabat fa huwa musaddaqun bi kulli halin idan dabba ta aka baki ajiya shikenan yayi iyaka kokarin sa kawai sai dabba ta kwaci ta je ta bata to za a gazgata shi ba za a tuhume shi ba saboda amintacce ne wala ariyatu la yusaddiqu wala ariya abin wato aro eh muna maganan akan aro ne ko kawo mana maganan ajiya Eh, alhali kuma zai kawo maganan ajiyan a gaba har ila yau wala ariyatu abin aro la yusaddaqu fi halaqiha fi ma yugabu alai amma an ce abin aro wasu malamai suka ce shi ba za a gaskata shi ba mutumin da ya karbi aron abu zai ya je sai ya ce ai motan ka ta lalace kace a ni abinda na sani mota ta lafiyar ta kalau ka je dai kai wani abu kun san ana iya samun karfe karfe shi bai da tabbas karfe bai da tabbas za ka zo ka ajiye karfe lafiya kalau sai ka zo daukawa samu matsala to saboda haka ka zo ka ajiye motanka suke na sai wani ya zo ya karbi aro da ya karba ya bar gidanka ko ya bar masallacin nan ya je kofan gombe kawai sai mota ta mutu da haka zo kawai sai mai gyara ya ce ta ci kaza kai kuma da ka zo ka ce a a yaya aka yi haka ni na baka lafiya kalau ni na san mota ta bata da matsala duk da safen nan ma sai da na fita da ita kaza kaza kaza to tun da aro ne inda ya rikice haka to sai ka biya shi eh kun wannan ya gwada aron da ka ce wato bai tafi a fayu ba kuma ka yi taimako ta wani waje wa man ta'adda ala wadi'atin daminaha duk wanda ya ta'addanci bisa ajiyan da aka baki to dole ya biya wa in kana dananira faraddaha fi suratiha idan ya kasance kudi ne sai ya mayar a cikin jakan sun mahalaka sannan sai ta halaka faqad iktulifa fi tadmini an yi sabani wajen biyan sa wato da aka zo aka baka biya da aka baka ajiyan kudi a cikin wani abu a kulle abinda aka sani mutanen da abinda ka ba su ajiya yadda ka ba su ajiyan ka kirga a wajen ka nade kayan ka kai abu yadda ka ba su to ranar mayarwa haka suke mayarwa to sai wata bukata ta bukatar da shi sai ya zo ya warware a nan abin ko jakan sai ya bude sai ya amfani da kudin da ya amfani da kudin da ya samu sai ya mayar ran da ka zo karba da aka je sai aka samu amsa ce to wasu malamai sun ce tun da ya taba to sai ya biya mafiya yawa abinda suka tafi a kai kenan da bai taba ba ba zai biya ba ina fata an fahimta na'am wa tajara jarabi wadi'atin to wanda aka baki ajiya kuma fa sai kasuwanci da ajiyan fa zalika makruhun wannan abin kyama ne rifu lahu amma riba gaba ɗaya na sane in kana aina idan kudi ne in kudi ne to ba kudi bane fa dama mota ce aka ba ajiya sai wani yazo yana bukatan wannan mota dama mai sai da motoci ne sai ya sayar da ita da ya sayar da ya ta taraf sai ga wanda ya ba da jin sai ya zo ya ga ta yayi ni na sayar da motan ka kaza kaza kaza zan samu maka irin ta in ya yadda shi kenan amma sai dai baka kyauta ba saboda mutumin da ya ba da ajiyan abinsa ba ya so a canza masa ina fata an gani eh, ba ya so a canza masa to amma kaga in kudi ne kai kasuwanci da ki already daman kudi shi daman wannan wanda ya bada tsofin kudi in ka zo ka shi sabin kudi ma zai fi jin daɗi Eh. to amma dai musulunci ya bada dama ya ce riban da ka samu halak malak ne sai dai kuma babu mutunci a ciki to sai dai kuma irin wannan kasuwanci ne in aka yi hasara aka samu matsala kaga ko wanda ya baka ajiyan baka isa ranar da ya zo karban ajiya ka ce kudin ya lalace a hanyar kasuwanci ba ko baka bane nun zaka biya shi wa in ba alwadi'ata idan an baka ajiya kuma sai ka sayar da ajiyan wahiya ardun kadara ce to fa mukhayyarun fil saman idan ya kada ma sai ya karbi kudin kamar yadda muka yi bayani a baya a bil qima yawma ta'addi ko kuma yace a kimanta ranan da ka ketare iyaka ko a samu masa exactly irin wannan wannan ya danganta wannan na alkalai ne abin da yake maslaha su aka yi ittifaki akai shi za a yi amfani da shi eh. don wani zaka zo ka ce ga kudin mota mai ce ni wallahi ba kudi nake so ba ka samu mota irin wannan yanzu yadda kudin Najeriya yake hawa yake faduwa za a iya sayar da mota yau naira miliyan biyu in aka je za a sayo ta a kwatano a abin nan sai ka ga ta zo kuma a miliyan biyu da rabi to kai ka je ka sayar masa da motansa miliyan biyu ya sayi motansa miliyan ɗaya da rabi ya kawo maka ajiya sai wani ya zo ya yi kari da ya kara maka dubu baka tuntubi mai mota ba kawai sai ka sayar da mota miliyan biyu kai kana ganin kayan abin gwaninta shi kuma da ya zo ya ce a wallahi bai yadda ba exactly irin motar sai ke so a kawo masa da ka je kwatano sai ka samu motar miliyan biyu da rabi sai ka kawo masa to shi kenan waye ya shiga ciki kai da aka baka ajiya saboda da ajiya da aro ba a yin abin da aka ga dama ina fata an gani na'am sai lukuta a nan yadda ya rubuta mana ya ce wa man waje da lukutatan tsintuwa kenan amma a wata luga wa man waje da lukutatan luka da fatihil kafi nan kuma da tafkinil kafi an masa sukuni ne lukuta tsintuwa kenan to a ka'idan tsuntuwa in abin da bai takara ya karya ba ne ka samu musulunci ya ba da dama ka yi amfani da shi yanzu misali kana tafiya kawai sai ga wani ya jefar da naira ɗari ɗinsa a harabar masallaci a ina jin naira ɗari ba wani kudi ba ne yanzu mutumin da ya jefar da naira in ka jefar da naira ɗari za ka dawo wajen ka duba eh ko talaka ne za ka samu ya fi ƙarfin naira ɗari sai dai za a ce ɗari ɗari ɗari da yawa shine amma ko talakan najeriya ya fi ƙarfin naira ɗari tun da naira ɗari ƙwallin magi guda nawa ne ka gani eh? Ladan magi dai mai guda ɗari? ledansa guda shida ne da hamsin ko ɗari bakwai? Eh? <laughs> ledan magi na guda ɗari na cikin yawwa ɗari nawa ɗari to to ka gani magin naira ɗari shida to magin naira ɗari guda nawa ne guda goma sha nawa eh, eh. to kaga a gidan mai mata ɗaya ne shine kawai zai masa amfani amma mu yanzu wannan magi ko guda 20 aka zuba abincin gidanmu baya yi abincin gidajen mu kwarai da gaske kalle mu da kyau an ce dalili shi ne mazala sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana tafiya sai ya ga dabino akan hanya da ya ga dabino akan hanya sai ya ce wannan dabino din ya ce wallahi ba domin yana tsoron wannan dabino kada ya kasance na sadaka ba ne ya ce da ya ci ya sa malamai da yawa sun yi tifaki a kan cewa duk abin da bai takara ya karya ba mun ka samu a matsayin tsuntuwa ka ɗauka ka yi amfani da shi amma ka ɗauki naira ɗari sai ka ga mai dabino sai ka sayi dabino kuna cikin cin dabino sai mai naira ɗarin ya zo ya ce ba ga naira ɗari na ba nan to ya za ka yi eh. abinda malamai suka ce tun da dai an samu wannan matsala kawai zai ka fitar da naira ɗari ka biya amma ka ce masa gashi mun sai biyu ai ba haka sai eh, kawai ka fitar ka biya to haka ma babban abu duk wani abu wanda yake babba aka same shi to za ka nemi mai shi na tsawon shekara guda shekara guda kana neman mai shi baka samu ba to asalin shari'a na shi shine ka yi amfani da wannan azuma amma da duk mai abin ya zo za ka biya kwarai da gaske amma ga masabar risala sai dai ka yi sadaka da abin sannan randa mai abin ya zo kuma ka biya in kuma ka masa bayani ka ce ka yi sadaka ya ce ya yadda shi kenan domin ba za ka ce ka ce ya kyale ka ba shi ne mushkila an fahimta idan ajeji ne mutum ya ga tumakai da awakai ajejin Allah annabi ya ce a kama su wannan tuntuwan ka kama ka yi amfani da su in an gane masu shi shi kenan ba a gane masu shi ba ka yi amfani da su in ba haka ba kuwa ya ce to za ka bari makuraye ne da aka tambaya annabi aka ce raƙuma fa ya ce na ruwanka da raƙumi in ka ga rakumi na tsintuwa a jeji ka kyale shi saboda mai saboda shi yana tafiya da komansa cikin sauki mai shi yana nema zai iya samu sai dai ba yi maganin saniya ba saboda su ba da shanu da yawa amma suna da kananan dabbobi saboda aka kashi ga canjejin Allah kawai sai ga tunkiya tana ta kuka daman na waɗansu filani ne sun je wucewa ko wata akuya tana ta ɓe to kama kawai <laughs> amma za ka yi aiki ne kamar yadda muka yi bayani kuma duk abin da aka yi tsintuwansa idan mai shi ya zo ya yi bayani ya yi cikakken bayani aka gamsu shi kenan yanzu ba ga kaman waya ba ana jefar da waya mutum zai jefar da wayansa a zuwa dauki abin nan sai a ce faɗi namban waya akwai hanyoyi mafi sauki da za ka iya gane lalle mai wannan abin na sani wani kana iya tambayan zaka ce wani kira ne kai na karshe duk ana iya dubawa last call din da yayi zai iya ce mahaifinsa ne za a ce to ka kawo number sa ka bada number sa kai kaza akwai hanyoyi mafi sauki duk yanzu wani yana da abun nan dinsa wayansa ma wayan Nokia ne irin na da bata wuce dubu biyu ko dubu uku ba amma shi bai ma san sunan Nokia ba eh ai ko kudi ne idan aka zinta ka ce wa mutum ya faɗi lamba ai kaga rike lamban yana da wahala ko to amma wani zai faɗa maka akwai adadin da zai iya kama hankalinka ko bai faɗi exactly nawa bane saboda akwai mutumin da zai fito da kuɗi mai yiwa naira dubu ɗaya ne ya je ya yi canji ya ɗauki hamsin ya yi kaza ya ɗauki ɗari ya yi kaza ya yi menene wani ya baki kaza ya sa aljihu sai ga ya shafa zai ce kuɗin nan da yana tsammanin daga kaza ne zuwa kaza to wannan ba zai sa a yi shakka ce ba nasa ba ne ina fata fahimta saboda haka duk abin da aka yi tsuntuwa idan mutum ya zo ya faɗi abin da yake mafi rinjaye ana kyauta zaton nasa ne to shi kenan a dauka a shi eh, to shi ne abin da zai mana bayani ko lokaci ya yi ne yaushe lokacin ya yi a'a sai ni ban ga kun gwada mini ba to yanzu mu tsaya wajen tsintuwa kenan kun san tsintuwan nan ma fa kashi biyu ne akwai tsintuwan wani abu na abin da ya kafi kadara akwai kuma tsintuwan dan adam a yana jefar da jarirai warai da gaske namiji ko mace don an same su ya za a yi sannan akwai tsintuwan makka akwai kuma tsintuwan ƙauyenku a duk wani garin da ba makka ba ya ƙauye ne akwai bambanci shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh